يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن من جرمه a wannan dare yau goma sha takwas ga watan ramadan ashirin ba biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da talatin idan ba ku manta ba muna cikin suratu taha jiya mun ji yadda aka kara tsakanin annabi Musa da masihirta masihirta sun je ƙasa hasali sun musulunta sun yi wa Allah sujada haka ne mun yi magana jiya akan nau'uka na sihiri da hanyoyin da masihirta da bokaye suke bi wajen kulla alaka da aljanu to idan ba ku manta ba mun ce sihirin da masihirtan zamanin annabi musa suka yi shine wanda ake cewa sihiru takhili ana ce masa ne a sihiru takhili saboda alkur'ani wato cewa yayi wato sun cewa annabi musa ko shi ya jefa ko su fara jefawa annabi musa a lokacin kalabal kalabal alku فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه min سحرهم annaha tasa. daga wannan kalma ta yukhayyalu ilaihi min sihirihim daga yukhayyalu ana aka samu at-taqyid wato sihiri na rufa'ido masu sihiri na rufa'ido sun kasu kashi biyu akwai wayanda yan 419 ne ba da aljanu suke hudda ba dabara kawai za a yi sai a rudar da kai an samu wani sai ya zo da takarda fara ba komi a jiki sai ya daga ya nuna wa mutane ce akwai rubutu a wannan takardar a ce a'a sai ya ɗauko wani garin magani sai ya shafa wa takardar in ya shafa wa takardar sai zubar da garin maganin sai ya ɗaga ya nuna wa mutane sai mutane su ga garin maganin ya rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah gaba ɗaya mutane sai su ɗau mamaki da al'ajabi daga nan sai ya ba da falalori da fa'idoji na wannan garin magani sai ya karɓe wa mutane kuɗi to Allah ya sa akwai wani mai hikima ya ce wannan garin maganin duk Najeriya mutum uku suke da shi na farko Sheikh Abubakar Mahmud Gumi na biyu ya faɗi wani gingime mai malami shi ma a nan ƙasar sai ya ce na uku sai baban shi shi kuma wajen baban shi ya gada to a wani mai hikima a kusa sai ce a to ku dakata ni ma yana da wannan laganin ba ma sai an sa garin magani ba a kawo mun plan sheet farar takarda da aka bashi sai ce a samo masa kendir da aka samo kendir sai shiga ɗaki sai rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah da kendir a jiki kendir fari ne ko ba fari ba idan ya ɗaga wa mutane za a ga rubutun ba za a ga rubutun ba farin kendir a jikin farar takarda sai ce to ni ba sai na sa garin magani ba ma da kasa zan yi sai ɗabi kasa sai ya barbada da ya kade haka sai ya ɗaga wa mutane sai suka ga an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan cuwa cuwa sai fara fiki-fiki da ido zai gudu ya ce ku rike shi aka kama shi aka yi me aka rike to bayan an rike shi a lokacin ne ya tona masa asiri yace ce ai da kendir ne ya rubutu kun ga wannan dan menene dan nayin ne ba wai yana huda da aljanu bane to akwai masihirta masu yin asihiru takyili wayanda kuma su da aljanu suke huɗa. yaya suke yi wato za su yi amfani da aljanu ne sai su yi mutane rufa ido sai ka ga abu ya canja daga hakikarsa ba za ka gane yadda hakikanin abun yake ba masu sihiru takili za su iya ga abuwan aje shi a wuri daya amma kai idan aka maka rufa ido sai ka ga abun yana yin motsi ko kuma abun karami ne sai ka ga abun ya zama babba wato a canja abu daga hakikarsa ba haka abun yake ba amma kai sai ka rinka ganin wani abu daban wannan sukan yi amfani da aljanu su irin wannan sihirin ina fata an gane wannan akwai wani da yake gaya min ya taba tuka wani malami idan za su je gari sai malam ya ce an kusa isa garin ka sanar da ni da an kusa isa garin sai ya faɗa mashi sai ya ɗebo wani turaren wuta da wani hayaki sai ya karanta wani sunayen aljanu yace da ya ya sai ga malami ya canja malami ɗan tsumburare ne haka sai gan shi yayi kato ga katuwar alkyabba ga saje ga gemu ga kasumba ga hanakarya da ka gan shi abun kurjini haka za a je ya sauka a garin mutane suna masa kallon kamar wani mala'ika mala'ika ne yayi ciwa-ciwa yayi damfara da sun dawo sun shiga mota in sake wani siddabaru he sake komawa yadda yake da yana nan yadda yake daɗin ba ya canja ne amma yayi amfani da aljanu sai yasa yanzu ana ganin shi ba akan yadda hakikanin abun yake ba wannan shi ake cewa sihiru takyili duk wanda yake yin shi da aljanu to shi wannan kafiri ne da ittifakin malaman musulunci ba musulmi bane ina fata an fahimci wannan wato amma duk wanda yazo yana yin sihiru takyili to daga hanyar da za ku bi ku tona masa asiri ku karanta ayatul kursi da mai asiru takili ya zo yana yi in dai ka zo kana karanta ayatul za ka sha mamaki Allah zai tona asirinsa Allah ba zai bari ba inna Allah sayyubdiluhu Allah zai lalata sihirin nan take akwai wani masihirci boka a Damascus a Syria shi da raƙumi yake sihiri sai ya shiga ta duburan raƙumi sai ya fito ta bakin raƙumi an taro an kewaye ana kallo sai ga wani bawan ahalus sunna ya zo da ya zo ya tsaya yana kallo to shi da yake mai imani ne ya san rufa ido ne da aljanu yake amfani ƙarya yake sai ya ga mutane duka su rudu sai ya tsaya sai ya fara yin addu'a yana ya Allah wannan bawa in ka bar shi zai cuci bayinka zai sace imanin su zai raba su da kai ya Allah ka tona asirinsa ka nuna wa al'umman nan cewa ƙarya yake dan damfara ne Allah ka kunyata shi sai ya fara karanta ayatul kursiyu الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ينا cewa huwa al-aliyyul azim sai aka ga ashe wannan boka yana shiga ta tsakanin kafafun raƙumin ne na baya fito ta tsakanin kafafun raƙumin na gaba Allah ya tona asirin shi ko bai tona asirin shi ba an taɓa samun wata masihirciya ta zo ita masihirciya ce sai ta hura wuta sai ta shiga ciki wai ta sharifiya ce jikar manzo sai a ga ta hura wuta sai ta shiga cikin wutar mutane duk sun yi imani da ita cewa jikar waye wai ita ma wata sayyada ce jikar annabi akwai wani bawan ahalus sunna bawan Allah ahalus sunna ya zo yana kallo shi ma sai ya fahimci mutane za su cutu za ta cutar da imaninsu. sai ya fara doka musu ayatul kursiyu da ya ja ayatul kursiyu kamin ya kai karshe matsiya ce sai aka ganta a tsugunna a gefen wutar ashe ba cikin wuta take shiga ba wahid abdulsalam in ka karanta wani littafin sa asarimul battar shi karan kansa ya taba zuwa ya samu wani masihirci shi kuma wannan masihirci irin wannan asihiru takili shi da qur'ani yake yi sai ya bude suratu yasin sai ya kulla zare sai ya daura qur'anin da shi sai ya je can saman zaren sai ya daura a jikin wani dan makulli sai ya rike dan makullin haka ga qur'anin yana lilo sai ya karanta wasu dalatimai da wasu addu'o'i na shirka idan ya in ya gama sai je kai qur'ani juna ta juya ta gefen dama kawai sai ga qur'ani yana juyawa da gaugawa ta gefen dama sai ya ce qur'ani juya ta gefen hagu sai ga yana juya ta gefen hagu ga kuma hannunsa yana rike da dan makullin ba hannun baya motsi kai mutane sai suka tsaya suna ruduwa wahid abdulsalam ya ce su biyu suna dalibai 'yan makaranta sai ya ce wa ɗayan kai tsiya daga can ni in tsiya daga nan mai ta surfa ayatul kursi Allah zai tona asirinsa da suka fara surfa ayatul kursi suka surfa suka surfa sai suka ce masa ƙarya kake yi yi mu gani mutane sun saba gani yana yi suka ce yi dan damfara ne kai ya ce a taru nan take ya sa gare ya kulla saitin suratu yasin ya rike ya karance karancensa su kuma suna nan yana karance karancen su kuma suna zuba ayatul kursiyu yace qur'ani juya ta gefen dama shiru qur'ani juya ta gefen hagu shiru dama shiru hagu shiru ashe barawo ne Allah ya tona asirinsa ko bai tona asirinsa ba wai kowa ne in zo da wani abun mamaki zaka ɗauka karama ya zo da ita ba akwai wanda shirgegen matsafi ne da aljanu yake hudda sai ya wani abu da jama'a za su yi mamaki sai ya amfani da wannan ya ci gaba da damfara al'umma kun gane wannan to ku saurara sau da dama mukan samu malamai mu ce su yi mana addu'a yana faruwa ko baya faruwa ya halatta shi ake cewa a tawassulu bi du'a'i rajulin salih yin tawassuli da addu'ar wani mutumin kirki dama hanyar da kai tawassuli ta hanyoyi guda uku ka yi tawassuli da sunayen Allah da siffofinsa ka yi tawassuli da wani aikin kwarai wanda Allah ya yarda da shi wanda kai kai sannan ya halaka ka yi tawassuli da addu'ar wani mutumin kirki ka samu wani wanda kake masa kyakkyawan zaton yana da alaka mai kyau da Allah ka ce maka addu'a yayi me ya halatta to wannan ya sa akwai matsala ya za kai ka gane malami malami ne ko shirgegen boka ne akwai bukatan a baku key point Eh, akwai bukata a baku key points wanda za ku rike wanda da su za ka gane malami ne ko boka ne da kaga wannan alama ba za ka wahala da kanka ba ka san waye ka san matsaci ne arne ne in ka kuskura ka ci gaba da zuwa wajensa to ka fada cikin man a ta kahinan aw arrafan fasadaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad ka fada karkashin wannan hadisi ka zama kafiri original ya za ka gane malami boka ne ko malami ne ƙa'ida ta farko duk lokacin da ka je wajen malami da matsala sai ya tambaye ka sunanka da sunan mahaifiyarka sunanka da sunan mahaifiyarka ko kuma aikin da za a yi ya shafi wani sai ya ce ka faɗa masa sunan mutumin da sunan mahaifiyar mutumin to wannan boka ne boka idan za su yi tsafi da siddabaru to da sunan mutum da sunan mahaifiyarsa ake haɗawa yi ta asiri ba da sunan babanki ba ba da sunan wa ba ba da sunan babanki ba da sunan uwa ake haɗawa idan za a yi tsafi yawanci musamman bokaye masu yin sihirin tafrik abinda ake cewa sihirin tafrik shine sihirin da za a yi a raba masoya guda biyu sau da dama sai ga mutum ya aure to ɗaya daga cikin matansa idan kishi ya motsa haka ya rashin sa'a ba da san addini ba sai ta je wajen boka ta sa a yi wani siddabaru haka nan kawai sai a ga wannan bawan Allah ya tsari mata in ba sa ba sai me sai ya sallame ta yana faruwa ko baya faruwa akwai wasu matan da saboda tsabar mushirkanci wato mushirkan mata ne mushirkan Allah ta'ala na gaske su har zaka ji an ce ma ba matar da aka isa auro a gidan ta zauna idan dai har ta zo to ita ta san shirga shirgan boka yadda za ta shiga sai an kori wannan daga gidan wannan shi ake cewa sihiru tafrik yan siyasa suna yin sihiru tafrik idan an gore babban dan siyasa kamar gwamna ko shugaban kasa ko wani babban dan siyasa yana kaunar wani a siyasance sai aka ga yana kokarin ya kafa shi ya zama wani abu to abokan siyasar tare da su ake harkar sai su ga su ba su yadda ba wani zai daukaka sai su shiga bokaye domin su gaya za su yi su raba wannan babban mutumi da wannan abokin hudarsa ta fuskar siyasa da yake kauna karshe sai ka ga yadda aka yi sai ka ga wannan babban dan siyasa ya tsani wannan wanda da shi yake jawa ko mishi yake zawa idan da duk wani abin da za a yi duk sanda za a wani function ba zai samu zuwa bai ce wani representative dina a hankali a hankali sai ka ko ganin ma mutumin ba ya so yi budurwa idan za ta yi aure ga saurayi tana son shi tana kaunar shi idan aka samu wani ya shigo sai ya shiga yi sai ya wani kulumboto da wani dabaru haka nan sai ta ji wannan da da take kauna sai ta ji ta tsane shi ba ta saki ko kuma uba in a cikin yayansa akwai wanda yake so to kishiyoyin uwarsa sai su shiga bokaye musamman idan uban babba ne mai arziki ne ko na abu ne kama da haka sai a shiga bokaye a wani siddabar in ba sa ba sai ka ga uban ya ma kori yaran daga gida yana faruwa ko baya faruwa wannan shi yake cewa asihru tafriq to wannan asihru tafriq yawanci masu yin shi da irin wannan tsari suke yi sai a tambayi sunan wanda ake so a raba su din da sunan mahaifiyarsa wanda shi ake so a juya zuciyar taka to idan aka samu sunan sa aka samu sunan mahaifiyarsa to a lokacin ne sai a buƙaci ko a samo ko rigarsa wacce yake sawa kuma ya sa ta ba a riga an wanke ta ba da zufarsa a jikin rigar to da shi ake haɗawa da sunan shi da sunan mahaifiyarsa sai a haɗa da wasu kalmomi na shirka sai a yi amfani da aljanu sai a juya zuciyar wannan mutum wannan wato yana nuna maka cewa masu irin wannan aiki bokaye ne duk wanda ka je wajen shi ya tambayi sunanka da sunan mahaifiya ko sunan wanda za a yi wa aiki da sunan mahaifiya muka ce menene shi boka ne karka yadda da shi an fahimci wannan ka'idar ka'ida ta biyu duk wanda ka je wajen shi da sunan zai maka aiki sai ce a kawo tsuntsu iri kaza ko dabba iri kaza a yanka ya ce a kawo shekararren zakara ko a kawo rago mai baƙaƙen ƙafafu da fara fuska ko a kawo rago mai murɗaɗɗun kahoni ko a kawo bakin bunsuru ko a kawo bakar akuya ko a kawo farar baru baru wacce babu digon baki a jikinta ko wata kaza mai firingi firingi ya siffanta maka wani tsuntsu ko wata dabba ya ce ka kawo za a yanka ko ya ce sadaka za a yi ko ma me ya ce za a yi to shirgegen boka ne ba malami ba ne menene boka ne karka yi da shi da ka yadda da shi zaka zama arne domin shi da ma arne ne ya dade tattare na sai nasa daga gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka je yace a kawo dabba iri kaza a yanka dan da fara ne boka ne kai yadda kun gane wannan ka'idar wani zai ce to babu damuwa babu dama ya addu'a a yanka rago ai sadaka na'am akwai abin da ake cewa at-tawassulu bi amali salihah ka yi tawassuli da aiki na kwarai ina iya cewa ka mun addu'a wannan addu'a da zaka mun aiki ne na kwarai ko ba aiki ne na kwarai ba kai kai da zaka yi mun addu'ar nayi tawassuli da wani aiki da kai yi tawassuli da addu'ar ka shine a tawassulu bi du'a'i rajulin salih tawassuli da addu'a mutumin kirki kaga na roki Allah ta wata hanya guda ya halatta in samu rago ko bijimi ko ma menene in yanka in yi sadaka domin shi ma yanka addini ne sadaka ita ma menene addini ne to yanzu kuma na ƙara yin wata sabuwar addu'a shine na nayi tawassuli da amalu salihah inda ciwa-ciwa take idan aka ce ai ita wannan addu'ar da shi malami yayi ita ce za a yi wa yanka don ita ka'ida ta sai ta sha jini to shirgegen boka ne kaka yi da shi kun gane bambanci tsakanin guda biyu Allah ta'ala ya samu dace hanya ta uku da ake gane boka da ita hanya ta uku da ake gane boka da ita duk wanda ka je wajensa da sunan zai ma addu'a ko na mu mai kama da wannan sai ya ce maka sai an sassaƙo itace kaza amma idan aka tashi sassakan itacen lalle dole a sassaƙi ta gefen gaba ko sai an sassako ta gefen yamma ko ta gefen kudu ko ta gefen arewa ya faɗi wani gefe ya ce dole ta nan gefen za a sassaƙo to boka ne ko ya ce maka kada a sassaka da rana sai da daddare ko kar a sassaka da daddare sai da rana boka ne ko ya ce kar a sassaka sai ranar juma'a za a sassaƙo ko sai ranar litinin ko talata ya ambata wata rana sai a ranar za a sassaƙo ba malami ba ne shirgegen boka ne ko ganyen bishiya ya ce a ciro amma dole a ciro gefen gabar ko gefen yamma ko kudu ko arewa ko kar a cira da rana sai da dare ko kar a cira da dare sai da rana ko kada a cira sai ranar kaza za a ciro matsafi ne ba malami bane amma idan ya ce idan an ciro ganyen kada a shanya ganyen a rana sai dai a shanya ganyen da daddare ko sai dai a shanya ganyen a inuwa to shi wannan ba tsafi bane ba menene ba ba tsafi bane domin rana tana kashe sinadarai masu amfani da ke jikin ganyaye idan ganyen bishiya Allah ya yi ganyen bishiyar yana maganin misali ɗan kanoma to idan aka shanya shi a rana rana ta da ke shi rana tana iya kashe nan sinadaran da ke jikin ganyen shi yasa ga hatta bincike na likitoci ya tabbatar da ganyen zogale yana da amfani da yawa da za a shanya shi ya bushe a daka a rinka jikawa ana sha ko ana sawa a abinci yana maganin cututtuka da yawa kaman cutar typhoid kamar ciwon diabetes kaman hawan jini har masu kanjamau idan suke amfani da shi yana taimaka musu amma sai likitoci suka ce a shanya a inuwa ko a shanya da daddare domin an shanya a rana rana za ta kashe shi hatta magungunan da baturan nan yayi ai za ku ga yan nafdak suna hana kasa magani a rana saboda yan kasa shi a rana rana tana kashe me tana kashe magani shi yasa zaka ji sun ce sai dai kai shago ka saka a shagon ma in so samu an fi so a haka maganin a wurin da yake da sanyi saboda sanyi yana taimakawa wajen kare sinadarai da ke tasiri a jikin magani amma idan cewa kada a kira sai a lokaci kaza shi ba wannan menene muka ce boka ne ba malamin Allah bane kun gane wannan idan ka je wajen malami sai ya baka wani abu ya ce ga wannan ka je ka binne ko a binne a mararrabar hanya ko a binne a kasuwa ko a binne a bayan daki ko a binne a wuri kaza ya baka wani abu ya ce ga wannan a binne boka ne ba malamin sunna bane matsafi ne karka yadda da shi an gane wannan idan ka je wajen malami sai ya ce a kawo maka ko hular wani ko gasa ko wani abu da yake sakawa to shi ma boka ne za a yi wani siddabaru ne a hada da aljanu shi ma kada ka yi da shi idan ka je wajen malami sai ya ce a ciro gashin wani ko farkar sai ya yanke a kawo mashi shi ma wannan boka ne menene shi musamman masu yin sihiri na arrabdu suna yin amfani da shi sihiri na arrabdu shine a kame mutum ya gagara kwanciya tare da matar shi ya koma kamar mace bai iya saduwa da iyali wannan sihirin shi ake cewa arrabdu to duk wanda za su irin wannan si'iri na arrabdu to da wannan hanya suke amfani sai an samo ko gashin mutumin ko riga shi da ya saka sai an samu wani abu dai da yake jikinsa ko ya taba jikin shi idan ba an hada da wannan ba ba zai yi ba shi yasa Lubai ibn al kamar yadda hadisi ya inganta a Sahih bukhari ba yahudan nan da yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri da yayi sihirin da manufar kashe annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma sai Allah ya dakushe sihirin sai sihirin ya koma rabu sai koma karamin sihiri ina fata an fahimci wannan sai koma irin wannan sihiri na kame mutum to da ya tashi yin sihirin manzon Allah ya waye gari ya samu kansa a wannan hali annabi ya ta addu'a annabi ya yi ta a hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daki na bayan yayi addu'a yayi addu'a sai ya ce mun yake Aisha ko kin san cewa Allah ya fada ya, ainihin wato fada mun hanyar warakata daga wannan abu da ya same ni Allah ya warkar da ni Aisha ta ce ya kai ya Rasulullah annabi ya ce sai na ga wasu su biyu sun zo ɗaya ya tsaya wajen kaina ɗaya ya tsaya wajen kafafuna sai ɗaya yake tambayar ɗaya yana cewa ma halu hazar rajul menene halin da wannan mutum yake ciki sai shi ɗayan sai ya bada ansa sai ce madabubun an masa sihiri ne sai ce man dabbahu wane ne ya masa sihirin sai ya ce lubai ibn al-asam al-yahudi shine wanda ya masa sihirin sai ya ce da me ya masa sihirin sai ya ce da gashin kansa da ya kum wanda ya zuba kasa shi yasa ka tsintsinto gashin kan annabi da annabi ya kum gashin da ya zuba kasa. sannan da kum din da annabi yake yin kum da shi kum din yana taba gashin annabi yasa aka dan kakkaryo masa wato wannan yatsu na kum din wani yaro ya samu wanda yana shiga gidan annabi yaro karami shi ya ba jinga in annabi ya yi kum ya tsintsinto masa gashin kan annabi da ya zuba to da shi aka hada da wayannan yatsun kum din aka kawo masa sai ya hada wani siddabaru sai ya hada da fure huda na tanka na dabino na namiji wanda ake yin kilili da shi sai ya hada sai ya hada wani kulumboto da wasu kulle kulle sai ya je wata rijiya bi irin zarwan sai ya sa shi a ƙarƙashin rijiyar sai ya danne da dutse daga ran da ya danne da dutse daga ranar annabi ya kamu da rashin lafiya wannan shi yasa malaman suna suka ce sihiri yana yin ta'asiri amma ba kashin kansa ba da izinin wa da izinin Allah madaukakin sarki to sai ɗayan ya bada ansa duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana saurare sai ya ce ina ya binne sai ya ce ya binne ne a dir zarwan to da suka faɗi wannan sai suka tafi nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura aka je aka shiga rijiyar aka ɗage dutsen da aka ɗage dutsen kuma sai aka samu wannan kulumboto da ya shirya ruwan rijiyar saboda wannan sihirin har yayi jajawur sai ka ce an kada masa lalli saboda bala'in wannan sihiri da wannan bai hude to duk wanda zai ce a kawo rigar wani ko gashin kansa ko farcensa da ya yanke ko wani abu to boka ne yawanci da shi ake yin sihiri na arrabu ko singiletin ka ko na abu mai kama da wannan da shi ake hadawa shi yasa yawanci in za maka sihiri sai an hada da na kusa da kai to da kaji ya gaya maka wannan to ka san wannan mutumin ba menene ba ba malamin Allah bane alama ta gaba duk sanda ka je wajen malami sai ce maka je ka ɗebo masa ƙasar kasuwa ko ƙasar masallaci ko ƙasan mararrabar hanya ko ƙasa inda wane ya taka wanda ake so a yi wasirin a ce ƙasar da ya taka yana son shiga wajen wani gwamna ko wajen wani minista ko wajen wani sanata to sai a shirya wannan kulungutan yadda za a shirya shi kuma akan bari inda ya taka da kafa shi ya daga to sai ya makin wurin sai a zo a ɗebi ƙasar wurin to wannan ƙasar ta wurin da ita ke haɗawa sai a shirya wani bala'i da kulumboto sai a amfani da aljanu kawai kamin ka ankara kawai sai ka ga an mallake ka baka san yadda aka yi ba sai kawai ka ga wani hatsabibi shi ba kowa ba amma abin da ya faɗa a gwamnati dole shi ake ba iya tsallakawa kare sai yadda aka yi to sau da dama yakan zama tsafi ne irin wannan tsafi kuma sai an haɗa da kasar da aka taka wanda ya taka kasar ya ɗaga kafa shi to daga nan sai a ɗebo abin da ke karkashin ƙasar. to da shi za a hada a yi wannan siddabaru da wannan surkulle saboda haka duk wanda ya baka wata ƙasa yake ka je ka ɗebo masihirci ne boka ne matsafi ne kakka yadda dare shi an gane wannan duk wanda ka je wajensa sai ya ɗauko wani mayafi ya baka yace ka lulluba mayafin da wasu rubuce-rubuce da wani da'ira-da'ira da wasu harufa a ciki to shi ma shirgegen boka ne kada ka yi dare shi matsafi ne ba malamin Allah ba ne. duk malamin da ka je wajensa sai ya baka wasu takardu da wani rubutun gidan dare-dare da wasu harufa yace a sa wuta a kasko a sa takardun a ciki to shi ma wannan katon masihirci ne boka ne kada ka yi shi duk wanda ka je wajensa sai ya ambata maka wasu halittu da baka da wata alaka da su kamar a ce a je a samo kuliya guda uku ko a je a samo beraye guda uku in boka ya rena maka wayo ma sai ya ce ba hagon bera za ka samu ta ce ala gafar ta malam bahagon bera kuma ya zai a samu shi baka san da zaka samu bahagon bera ba in ga ce eh ce to ba matsala muna da wayanda za su samu kawo dubu ɗari biyu da hamsin shi ma boka ne menene boka ne matsafi ne kada ka yarda da shi idan ka kuskura ka yarda da shi to ka shiga bala'i duk malamin da ka je wajensa sai ce akwai wani aiki da zai maka amma yana so ka daina zama cikin mutane na kwana kaza kwana kaza ka daina zama cikin mutane musamman manya sai a ce to ya daina shiga jama'a kawai sai ka ga babban mutum ya dauki hutu sai ya dubai ya je kulla kansa a hotel kwana bakwai saboda wani boka ya ce masa ya kwana bakwai bai shiga cikin mutane ba to duk wanda ka je ya ce maka kai kwana kaza baka shiga mutane to boka ne akwai siddabaru da tsafi da yake hadawa da shi tare da aljanu idan ka yadda da shi zai mai da kai arni. duk wanda ka je wajensa ka je ya ce maka kar ka yadda ruwa ya shafe ka adadin kwana kaza haka ka sai ce kai kwana uku ruwa bai taba jikinka ba kaga za ka kwana uku kana sallah da taimama kenan boka ne matsafi ne matsafi ne mai amfani da me mai amfani da aljanu kuma aljanun da yake amfani da su masu cewa karka bari ruwa ya taba ka kwana uku to zaka samu kiristocin aljani ne yake amfani da su aljanun arnan aljanun arnancin nasa wato aljanun aljanun nasara ne ba nasaran aljani ne aka yi amfani da shi su ne aljanun da in za a aiki da su sai sun hana wanda za a yi aiki a kan shi taɓa ruwa na tsawon kwana nawa na ainihin wato tsawon wasu kwanaki duk wanda ka je wajensa da sunan malami zai maka aiki ya kawo su kwandaga kwandagan layu ya baka ya ce to ka ganta ko hanci ba ta da shi tura aljihu boka ne ba malamin Allah bane masihirci ne idan ka ci gaba da zama da shi sai ya raba ka da Allah ya raba ka da addinin ka matukar zai dauko su kwandaga kwandagan layu ya baka yace ka lafiya sai ka samu wasu kalmomi na shirka mafi yawa su ne ake rubutawa a ciki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su da shirka malamai suka ce waɗannan su ne kaɗan daga cikin hanyoyin da ake gane bokaye sai dai da yake bokanci shi ma profession ne wato bokanci wato fanni ne shi ma yana samun ana developing din shi ina fata fahimci wannan kamar yadda kowane ilimi ake ƙara faɗaɗa shi ana ƙara zurfafa shi to su ma bokaye suna nan suna ƙara faɗaɗawa suna zurfafawa suna ta ƙara ƙirƙiro kafirci iri daban-daban don ka zama cikakken kafirin da za ka samu aljanu su ci gaba da yi maka me su ci gaba da yi maka biyayya daga cikin hatsarin bokaye suna daga cikin masu raba kan al'umma sai a ce an maka jifa sai a ce abokin hudaka na kasuwa ne ko a ce abokin aikin ka a ofis ne ko a ce abokin siyasar ka ne yana daga cikin hatsarin su rarraba kan al'umma da jefa fitina cikin al'umma kuma wani abin da zai baka mamaki ya baka tausayi manyan kwastomomin bokaye su ne mata da 'yan boko su ne mafiya manyan kwastomomin bokaye musamman 'yan bokon 'yan siyasa za ka yi mamaki kwarai da gaske wallahi an ce maka akwai shirgegen boka a wani ƙauye sai ka rasa yadda aka yi sai ka ga wata rushe ya jeep four wheel tana tafiya cikin majamfari ta rasa me za ta je ta yi a cikin wannan lungun gaba ɗaya ba ta yi kama da lungun ba to wallahi in kai bincike in ba sa ba sai ka samu akwai wani bakin kumurcin maciji a wurin akwai wani boka a wurin ko ka ga 4 or 6 ko 6 or 7 flashy ka tana walƙiya amma tana ratsa tafasa za ta shiga wani dungu wajen wa za je wajen boka za a ci wai abin da zai baka mamaki shine wai ka yi digiri ka je jami'a ka wo digiri ko ma ka yi masar kai injiniya ne ko barista ne ko wani astronomer ne ko wani public administrator ne ko wani architecture ne ko wani abu mai kama da haka wai ka je jami'a ka gama karatu ka dawo sai kuma a samu wani kazami wanda ko firamare bai yi ba kuma ya murkushe kanka ko ba abin da yake faruwa ba ke ka je ka gaba wanda ko firamare bai yi ba duk wani babba da Allah ya bashi mulki yake zuwa wajen bokaye to babu cin mutunci da butulci wa ni'imar ubangiji kamar wannan Allah ya ɗaga kai mai da kai babban mutum bokan da kafa yake tafiya mota mai tsada kake shiga ofis ɗinka da zai shigo sai ya tsorita bokan nan ɗumame yake ci da miyar kuka kai kana cin cowtail da cow leg da karafish bokan watakila ruwan kwari yake sha kai kuma kana shan suwan wata da paradise da ragolis amma wai kuma ka tashi ka je ka same shi wai kana so ya sama maka duniya da Allah ko rashin hankali kamar wannan shi kuma ya nuna maka wani ce to babu matsala yanzu ba an kai har boka ya ke ɗiba ana kai su ƙasa mai tsarki wai bokancin ma sai sun je kusa da ɗakin ka'aba su kawai sai ka ji wani shirgegen boka kawai ya samu wani babba kawai ya ce masa to shi kenan za mu tafi kuma sai na je da jama'ata a ce to ku nawa ne ce to kaga ɗakin ka'aba yana da kusurwa guda hudu a ce eh, ce to kowace kusurwa ɗaya akwai malamin da zamu aje a wurin akwai aikin da zai yi an samu malamai nawa Ya ce za mu aje ɗaya kusa da rijiyar zanza mu aje ɗaya a makama ibrahima Za mu aje ɗaya a multazam ɗaya a safa ɗaya a marwa to ni kuma ni ne mai yawa ina kekewa yawa ni ne general supervisor kuma wallahi haka za a yi ciwa-ciwa a cire kuɗin a bashi kuma ba sa ba sai ka samu wanda ya wannan ko mota wazi bai taba sai ba bai iya sai mota ce aje je a yi dawa a koya wa mutane addini ga ƙauyuka nan gurin akwai karancin malamai a kauyuka da yawa da akwai bukata a ce an shiga an je an koya musu addini ba zai iya taimakawa a shiga a je a koya musu addini ba amma zai iya shiga wannan tabargazar wallahi akwai babban mutumin da zai je boka ya sa shi ya tsaya da rigarsa fara ya sa boil ya sha sitati. a kawo alade a yanka aladen a tsaye da shi a ce jira jinin aladen ya dige a cikin shi gaba daya sai an yi wannan tukunna akwai bokayen da idan babban mutum zai zo wajen shi sai sun sa shi ya azumi akwai bokan da ba za a gan shi ba sai ka dauko azumi in ka dama da ka ce za gan shi ce to lokacin da annabi Musa zai je gana da Allah a miƙati sai da ya ɗauki azumi to ni ma sai ka ɗauko azumi kamin ka gani kenan shi ya zama me wai kala sadakata ka faɗi gaskiya wani irin bala'i ne wannan mata suna daga cikin waɗanda bokaye suka kwashi mata mata ku ji tsoron Allah ku tuwa zuwa ga Allah yanzu idan aka ce wani shirgegen boka ya sauka a sakwato to wallahi in ba sa'a ba kai kamin ka samu labari to kai ka yi sa'a matarka halin sunna ne amma kamin ka samu labari mata musamman waɗanda ba su fahimci suna ba su za su fara samun labari duk lokacin da ka je wajen malami da sunan zai maka aiki sai ya baka labari ya ce kana zuwa ya ce kai ne wa ne ka ce eh ce to ba matsala za ka yi magana ce a dakata mun san abin da ke tafi da kai ba maganan kaza da kaza da kaza ba ne ka ce eh to boka ne arne ne ba musulmi ba ne yaya suke yi hadisin Aisha radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani a cikin ku face tare da shi akwai karini na shedan akwai karini na aljani sahabbai suka ce har kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace har ni sai dai Allah ya taimake ni akan nawa to kai naka Allah ya taimake ka akan ta to yadda suke yi shine tunda kowa yana da karini na shedan na aljani kowa akwai karini na aljani tare da shi to akwai hanyar da boka zai bi ta hanyar shirka da kafirci bayan ya zama kafiri arne original sai ya zama akwai communication tsakaninsa da ƙarininsa na aljini suna magana da juna to yayin da kai ka zo wajen boka akwai wayanda yan fawon nayin ne su ba sa huda da aljanu wanda ya turo ka wajensa shi ya bashi labarin wanda ya ce ka je wajen malam wani kamin ka je ya je ya bada labarin abin da zai kai ka su wannan yan fawon nayin ne su ba arna ne fasikai ne amma akwai wanda suke amfani da aljanu su wayannan su ne arna to kai da ka zo kai ma ka zo da karinin ka da aljani kullun tare da kai yake ya san damuwarka sai boka sai ya tambayi karinin sa na aljani cewa ya tambaya masa karinin ka kai na aljani ya faɗa masa mai ke tafe da kai tunda su aljanu akwai alaka tsakanin su sai aljanin boka ya tambayi aljanin da ke tare da kai aljanin da ke tare da kai sai ya gaya wa boka da gaya wa aljanin boka shi kuma aljanin boka sai ya rinka gaya mashi shi yasa yayin da yake baka ansa in kana kallon idanunsa zaka ga kamar wani razana razane haka yake idanunsa suna wani caccan jawa yana communication da aljaninsa ne a daidai wannan lokacin to a daidai wannan lokacin sai ya tambayi aljaninsa sai ya tambayi naka me yake tafi da wannan sai aljanin ka ce eh, to wannan wato shine malam tanko a rogo ran about kuma wata yarinya ya gani sunanta etta malele kuma to idan ya gaya masa shi kuma sai ya fadawa sai ya fadawa boka kawai za ka yi magana sai boka ya ce dakata dakata da ai tun da ka zo na ya riga an gama za ka yana ta wani kasa kasa da ido yana wani fiki fiki yana wani jujjuyawa haka yana communication da aljanin sa ne a lokaci da za ka yi ta karanta ayatul kursi to ba zai iya gaya maka ansa ba zai dibilbilci a lokaci sai ce ba kai ne malam tanko bai ce eh, ya an goro goron da about sai ka tsaya kana mamaki yace ba matsala ba dai maganar ta malele ce ka aure ta an gama ce da na farko ma da za ta haifa maka namiji ne ina baka shawara kuma ko har zai baka shawarar sunan da ya kamata ka sa yaro kai kuma sai ka rinka girgiza kai ka ce malamin nan da gani yake da gani yake to kai ma za a gano ka jahannama a ranar tashin alkiyama kun gane wannan Hanya da suke bi kenan su gano hanya ta biyu shine hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi ba ingantaccen hadisi ne ku duba a tawassul na Allama Nasiruddin Al-Albani wata rana annabi yana zaune tare da sahabbai sai suka ga wata yula ta wuta wani haske daga wani tauraro sai annabi ya ce musu in kun ga irin wannan haske mai huke cewa sai sabai suka ce mukan ce za a haifi babban mutum ko babban mutum zai mutu sai annabi ya ce ba haka bane idan Allah ya zartar da wani hukunci to mala'ikun da ke tallabe da al'arshin Allah za su yi tasbihi za su yi me sai su ce subhanallah da sun yi mala'ikun sama ta bakwai za su ci sai su ce subhanallah mala'ikun sama ta shida sai su ji tasbihin mala'ikun sama ta bakwai sai su ma su ce subhanallah da haka har zuwa mala'ikun sama ta daya mala'ikun sama ta ɗaya idan suka yi tasbihi wato sai su tambayi mala'ikun sama ta biyu me ubangijinku ya faɗa na sama ta biyu su tambayi na sama ta uku har zuwa sama ta bakwai har zuwa mala'ikun da ke tambayi tallabi da al'arshi sai hamalatul arshi ce ubangiji ya zartar da hukuncin abu kaza zai faɗo a ƙasa sai su su gaya wa na sama ta bakwai su kuma su faɗa na sama ta shida da haka har zuwa sama ta ɗaya to yayin da aka faɗa wa mala'ikun sama ta ɗaya suka yi maganar sai aljanu sai su tsinkaya wayanda suka tattaka juna to da aljani ya fizgi wannan kalma sai wani yula na wuta shahabun saƙib wato sai ya fito sai ya ƙona wannan aljani to da yake so hau juna ne wani lokaci kamin ya ƙona aljanin aljanin ya faɗa wa aljanin da ke ƙasar shi shi kuma ya faɗa wa na ƙasa har maganar ta iso zuwa ga aljanin da yake ƙasa gaba ɗaya to daga nan sai labarin ya rinka yaduwa a cikin aljanu to daga nan aljanin boka sai ya samu masa wannan labarin in ya jiyo labarin a wajen aljanu sai ya zo ya gaya mashi boka ya samu gaskiya guda daya sai ya samu ƙarya tara sai ya hada su zama ɗari sai ya tabbatar da mutane wannan ita ce hanya ta biyu da bokaye suke bi su samu me su samu labarai saboda haka duk mutumin da ka je wajensa sai yake baka labarin abinda aka yi baka nan to boka ne da kuma masu yin amfani da dariqatul kaf wacce muka yi bayani akan ta jiya to su ma in suka yi amfani da ɗalatimansu su suna yin amfani da wasu nau'uka na aljanu su ma wajen samo labari duk dai wanda ka je wajen sa sai yake baka labarin abin da aka yi baka nan wai yanzu bokan ya shahara wai hatta da yaki ana ai wannan ai ai ina ai shi mai gari ne har hanji ai shi da ka je wajen shi kamin ma ka gaya masa damuwa ka zai faɗa maka damuwarka to shirgegen mushiriki ne arne ne baƙin irin kada ku yadda da shi malamai suka ce wayannan su ne hanyoyin da ake ganawa ake gane boka da shi Allah ka gafarta mana abu na gaba duk mutumin da kaga yayi wani abu da zai baka mamaki wani bakon abu to ka kalle shi akan qur'ani da hadisi yake idan ba kan qur'ani da hadisi yake ba to boka ne bokanci da sihiri ne idan akan qur'ani da hadisi yake to nan ne yake zama karama za mu yi bayani nan gaba akan karama da yaddan Allah madaukin sarki sai kowa ya gane me ake cewa me me ake cewa karama dai dai Allah madaukin sarki Allah ta'ala ya samu dace to menene hukuncin boka me matsayin boka a musulunci mun ce boka menene mun ce kafiri ne to ku tsaya alqur'ani mai girma ya kafirta mana shi da kansa malamai suka ce daga bakara hannasi babu wani mutum da a cikin aya ɗaya aka kafirta shi sau biyar sai boka boka ne kawai a aya kwara ɗaya da aka ce masa arne five times An rama je ka suratul baqara wattaba'u ma tatlu shayatin واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه نعم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله الله أكبر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون wato wannan ayar ta kafurta boka biyar aya ɗaya. Allah ya ƙara mashi azaba wato akwai wani makirci da aljanu suka yi kafiran aljanu wato suka yi wa annabi Suleiman wani sharri wannan sharri da suka yi wa annabi Suleiman annabi Suleiman bai samu an wanke shi daga wannan sharrin ba sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo Allah ya saukar da wannan ayar wannan ayar ita ce ta wanke annabi Suleiman daga sharrin da aljanu suka mashi wani sharri suka mashi da annabi Suleiman ya rasu yana dogara da sandarsa Allah ya zala ransa to an daɗe aljanu ba su gane cewa annabi Suleiman ya cika ba aljanu da suka gane cewa ya cika bayan gara ta ci sandar da yake dogara da ita sai suka ɗebo wani kayan kulumboto da wasu abubuwan sihiri sai suka ɓoye a ƙarƙashin kujerar da annabi Suleiman yake zama ta mulki kun san masu mulki da dama sun yi imani da bokaye suna ganin bokaye ne suke rike talautarsu yanzu akwai wanda in ya zama gwamna bai shiga gidan gwamnati sai an nemo bokaye sun bibbin da wasu abubuwa ce, akwai sarakuna da in an ba shi sarki to sai an nemo bokaye sun yi wasu kulumboto an bibbin ne a gidan haka ne ko ba haka bane wani kuma ba shi zai ne ba amma zai zo ya samu wasu fadawa da su sun dade sun yi shekaru a gidan duk shirkar bala'i da aka yi a gidan da su aka yi da ya zo ce to ranka ya dade kaga kai bako ne a gidan nan nan ka same mu bari mu nuna ma sirrin gidan zo ka gani ka ga nan a nan aka binne abun nan yake duk abun da za a kakai da a taba nan in ka kuskura kabari aka tona nan to ya rushe mulkin ka Ka ga wannan tsohon ɗakin duk da duniya ta ci gaba amma ga wani tsohon ɗaki da aka yi da ƙasa shi sa in kana zagayawa gidajen manyan sarakuna sai ga dan wani ɗaki da ƙasa aka yi shi shekara da shekaru ya kamata a rushe shi a yin ginin zamani amma ba a rushe ba to wani lokaci kana iya samu irin wannan ɗan ɗakin sai ka samu wasu ne cikin fadawa da suka dade a wurin suka san wata shirka da wasu abuwa ce to mai martaba nan ka ataba ka ataba da an taba nan to mulkin zai rushe mai martaba tsohon sarki da wannan ya gagara an taba kawo masa hari ma sai ya bata an taba menene menene sai dama tabbatacce ne ba wai yanzu ne ya bata ba dama an ce an baka laya bata yana nufin zaka bace ne to sai a nuna wasu abubuwa da aka bibbinne a nuna masa wata katanga a ce to gindin katangan nan nan nan ma akwai abin da aka binne to masu mulki da dama sun ɗauka tsafi da sihiri ne yake rike da mulkin nasu kun gane wannan to aljanu sai suka ɗebo irin wannan kulumboton sai suka saka da aka zo aka janye kujera annabi suleiman sai aka gani sai aka ce habba ai ba mamaki haba shi yasa annabi suleiman ya shahara ya zama aljanu ma duka ya mummurkushe su umarnin in ya ba su mulkin sai ya bunƙasa ashe sihiri yake da sihiri ne ya mallaki duniya ya mallaki aljanu da kowa da kowa aljanu sun masa shari ko basu masa shari ba alhali kafiran aljanu ne suka shirya wannan annabi suleiman ba mai sihiri ba ne to daga nan duniya sai ta yi ittifaki cewa annabi suleiman masihirci ne haka aka yi ta tafiya ba a samu wanke annabi suleiman ba sai da annabi muhammadu ya zo sallallahu alaihi wasallam Allah shi ya saukar da wannan ayar ita ta wanke annabi suleiman sai Allah ya ce bokaye wattaba'u ma tulus shayatin da yahudawa sun bi abin da shaidanu ke karantawa ala mulki Suleiman akan mulkin annabi Suleiman cewa wai da sihiri ne annabi Suleiman ya mulki ya mulki duniya sai Allah ya ce wa ma kafara Suleiman annabi Suleiman ba kafiri bane bai kafurta ba malamai suka ce ma'anar magana shine wa ma sahara Suleiman annabi Suleiman bai yi sihiri ba ba masihirci ne to tun da sihiri kafirci ne maimakon a ce sihiri sihiri kamar inkiya ne sunan sihiri na yanka shine kafirci to yanko a ce wa ma sahara Suleiman sai aka ce wa ma kafara Suleiman an kafirta mai sihiri anan ko ba kafirta mai sihiri ba ya tabbata duk boka kafiri ne shine wa ma kafara Suleiman sai Allah ya ce walakin na shayadi na kafaru sai dai shedanu su ne suka zama kafirai me ya mai da shedanu suka zama kafirai sai Allah ya ce yu'allimuna nasa sihira suna koya mutane sihiri kenan sihiri kafirci ne ko ba kafirci bane tunda an ce kafaru me ya mai da su kafaru shine yu'allimuna nasa sihira suna koya mutane sihiri da wannan ne malamai suka ce sihiri yana da hakika sabanin mu'tazila da ba su yadda akwai sihiri ba malaman suna sai yadda akwai sihiri kuma sihiri yana da hakika tunda qur'ani yace yu'allimuna an-nasa sihira abu ne da har ana iya koya maka shi ana karantar da kai shi kenan akwai shi ko babu ya nuna akwai shi an kafarta boka sau nawa sau biyu yu'allimuna an-nasa sihira wa ma unzila 'ala al-malakaini bi babil haruta wa marut wato da abinda aka saukar ga wayannan mala'iku guda biyu wayanda suke babil wayanda ake cewa haruta da maruta sai Allah ya ce wa ma yu'allimani min ahadin su wayannan mala'iku guda biyu da aka saukar a Babila masu suna Haruta da Maruta ba su koya wani sihiri ba hatta ya kula wannan hatta fassara ta shine balle hatta ya kula ballantana ma har su ce inna ma nahnu fitnatun fala takfur mu fitina ne kada ka kafurta wato an yada cewa akwai mala'iku guda biyu a wani wuri da ake cewa Babila masu suna haruta da maruta suke koya wa mutane sihiri suke me koya wa mutane sihiri amma kamin su koya maka sai sun ce maka mu fa fitina ne kada ka kafurta kada ka koyi sihiri domin sihiri kafurci ne balle ka kafurta kenan wannan gaban ma ta kara kafurta boka ko bata kafurta boka ba an kafurta shi sau sai Allah ya ce wa min huma? suna koya daga wayannan mala'iku guda biyu kamar yadda aka yada ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji akwai malaman da suka tafi akan cewa mala'ikun akwai su suna koyan me ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji abinda za su raba tsakanin mata da miji kenan akwai sihiri wanda ake cewa sihiru tafriq wanda ana iya amfani da shi a raba tsakanin mata da miji a raba tsakanin mata da miji kenan nasi na alqur'ani mai girma yayi bayani akwai irin wannan sihirin mata su suka fi nemo irin wannan sihirin Allah ya sa mata su tuba su daina duk matar da ke zuwa wajen boka arniya ce idan har ka san matar ka tana zuwa wajen gidan boka to ka mata wa'azi in ta tuba ta gyara ka ci gaba da zama da ita in ba ta tuba ta gyara ba ta ci gaba da zuwa gidan boka haramun ne bai halatta a musulunci ka zauna da ita ka sallame ta ta tattare na ta na ta matsiya ta ta sayin da dare mata saboda arniya in ka bata ta rinka haifar maka da bala'i a cikin gida da ka san saka na zuwa wajen boka yi mata wa'azi in ta tuba alhamdulillah ta ki tuba bai halatta ka zauna da ita domin kafira ce kira ce arniya ce Allah ka gafarta mana wa yata'allamuna minhuma ma yufarriqu musamman matan yan boko suna daga cikin wanda suke da wannan matsala ita ma ta dan boko matsalarta ita mata ta yi da'awo mata kishiya su zama su biyu ba amma ta yi ya je waje duk karuwar da yake so ya zina da ita ya zina da ita ita ba matsala ba amma dai kar a shigo mata da wata a cikin gida shi yasa zaka ga mai gida duk zinar da zai yi matarsa ba ta damu ba ita dai kar a auro wata ta zo Allah ya sa ya tsokano kanjamau ya kanjama miki ki kanjama lahira kun gane wannan wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi iznillah duk su wayanna masu yin sihiri da bokaye Allah ya ce ba za su iya cutar da wani ba da sihirin sai da izinin Allah sai da ne in Allah ya dace mun gaya muku matakan da za ku ɗauka a sunna wanda in kuka rike wannan ba wani boka ko sihiri ko ƙulumboto ko wani aljani da zai iya cutar da ku gaba sai mun karantar da ku wannan da yardar Allah za mu gaya ma cuta kuma za mu faɗa maka magani da ka sha kai ne ka warki wallahi babu babu duk sihirin mutum in ma gidan sarkin aljanu yake ta zama gidan sarkin aljanu bai sai cutar da kai ba sai mun gaya maka matakai na sunna da ake so ka ɗauka mata ku riƙe wa'annan matakan ku ɗauka duk kishiyar da za ta shiga wajen boka domin ta cutar da ke ba ta iya cutar da ke kin fi karfinta duk bala'in da ta jangwalo sai dai ya koma kanta da 'ya'yanta idan hauka ta ce aje a jangwalo to sai ta zama mahaukaciya in ki rike wayannan matakai na sunna shikenan ki zauna lafiya idan kana da mulki in ka rike wannan da yan hasada da yan kabar angulu ba kabar angulu ba ya ma kabar alhanzir ma babu abin da zai same ko kafa alade ba tigiri bai ta asiri sai da darwa amma in Allah ya yarda yakan yi ne tasiri wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa mu'tazila sun ce ba sihiri gaba daya sun kore ayoyin qur'ani akwai wayanda kuma suka ce sihirin zai iya tasiri ba tare da yaddar Allah ba su ma arna ne ahlus sunna sun yarda akwai sihiri saboda Allah ya ce akwai annabi ya ce akwai kuma sun yarda yana yin tasiri amma da izinin wa da izinin Allah madaukin sarki sai Allah ya ce wa ta'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum suna koyan abin da cutarwa kawai yake bai amfani malamai suka ce abin da ke cutarwa kawai bai amfani kafirci duk sako yana da cutarwa amma yana da me ba za ka rasa inda yake da amfani ba yanzu balawan gwamnatin ya saci kudin talakawa an samu cutarwa amma zai dinka kyakkyawar riga ya shafar bai su ko ba zai ba an dan samu amfani ko ba samu amfani ba Yata giya da tata, Allah ya ce suna ɗan amfani, yadda a nuna ka aida da taurin wani mai sirri. A na. Allah ya ce suna tambaye ka dangane da jiya da tata, ka faɗa musu a cikin giya da tata akwai zunubi, babba, amma akwai ɗan amfani a wajen mutane. kenan sabon shan giya yana cutarwa ma yana da dan amfani caca tana cutarwa tana da dan amfani zina tana cutarwa amma da dan abinda cutarwa kawai yake bai da amfani shine kafirci an ƙara kafirta boka nan ko ba kafirta shi ba sai Allah ya ce wala kad alimu Hakika sun sani lamani sharahu duk wanda ya sayi sihiri malahu fil akhirati min kalaq bai da rabo a lahira malamai suka ce wanda bai da rabo a lahira gaba ɗaya shine kafiri musulmi ko an sa shi a wuta to da yaddar Allah za a ciro shi da ceton annabi ko za a ciro shi ba wanda za a sa shi a wuta ya dawoma a ciki bai da rabo shine wa shine kafiri malamai suka ce wannan ayar ita ma ta ƙara wa? ta ƙara kafirta boka shine wala qad alimu na man ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq Allah ya ce bi Isa ma karo bihi anfusahum law kanu ya'lamu tir da abin da suka sai kawunan su da shi law kanu ya'lamun da sun kasance suna sani kenan wannan ya tabbatar da boka kafiri ne ko ba kafiri bane fatawar sayyidina Umar radiyallahu anhu shine boka kafiri ne kuma hukuncin sa kisa fatawar Hafsa eh, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine boka kafiri ne hukuncin sa a sare kai fatawar imamu malik shine boka kafiri ne fatawar ahmadu bin hanbal shine boka kafiri ne hukuncinsa kisa fatawar abu hanifa imamu na shafi ne kawai yace boka ba za a kashe shi ba sai idan bokancin nasa ya kashe wani amma fatawa ta jamhur na malaman musulunci shine boka bayan sa kafiri sannan hukuncinsa shine ayi ne shine a tare kansa saboda duk inda boka yake sai kaga banna ta yawaita ma'aukata sai sun yawaita barayi sai sun yawaita yan ta'adda sai sun yawaita duk inda boka aka samu sun yawa masu satar jarirai sai sun yawa inda bokaye suka yawa masu yanke kan mutane sai sun yawa masu yanke farjin mata sai sun yawa masu yanke nonon mata sai sun yawa masu yanke al'auran maza sai sun yawa akwai boka da zai ba da laya ya ce amma da fata farjin mace za a rufe layar saboda tsabar kafirci